à tous à la fada de Fatan Kushigawon Sabo Shekara Lahia. C'est en vous souhaitant une bonne et heureuse année que nous allons attaquer la fada de ce samedi. Wana Shekara Dai Munga Mungahari, Hankali, Adda, Na Enta de Dama, avec ceux qui a endeuillé toute la nation, les attaques terroristes d'Inates le 10 décembre et de Sanam le jour de Noël. Kuma cikin wannan har-haren da ake kawowa matasa su ne suke rasa rayukansu a cikin sojawa ko a cikin D'énormes pertes pour la jeunesse qui nous pousse à chercher avec nos invités d'aujourd'hui, comment les jeunes peuvent lutter contre cet, cet extrémisme violent kuma a kane wannan matasan suke iya kawo wani irin gudunmuwa ne suke iya kawowa don a samu kwanciyar hankali cikin kasar ga tamu yau wannan fada mun dora ta a nan place lieutenant colonel anutab hilin da aka keɓe ma waɗannan soja wanda suka rasa rayukansu a inates autour de la table nous sommes avec mamman kaka tuda alternative espace citoyen kuma activiste kin je sahel kaka Ça va Ça va bien. Kana lahiya? Lahiya la wallahi ya aiki ya gwagwarmaya ana ta yi alhamdulillah gwagwarmaya muna ta ba kokari a wannan fatar kuma na tare da sidi muhammad mamburkin cng sava sidi sava wannan cng kuma ga yamuna da hausa ya ne mine mamba ne na kungiyar ta matasan kasa ta niger matasan kasa ta niger eh. duk kuke representan mu eh, kenan ko in akwai wata matsala kawai zuwa gane ka to na ga yin na eyi <laughs> <laughs> daidai gwargwado dans cette fada nous aurons également un vox pop euh, de la musique et la chronique de la fada talauchi, rishin aiki, jahilchi ou encore la mauvaise interprétation de la religion sont les mots qui interviennent tout le temps en ana de dalilin da ya matasa suke tsundumuwa cikin wannan Dans un article de Suced, j'ai retenu que cikin al'ummar da matasa ba su da bambanci babu bambanci a fannin wani incin su ko ko wani daman samun hanya kyauta yana sa su nisanci wannan ko ra'ayi da suke shiga cikin shi justement yanzu har muke ba ku har muke fara wannan hira tare da ku nous allons écouter un peu le bilan le bilan cette année des attaques abin ba Sur le plan sécuritaire, l'année 2019 a été marquée par plusieurs attaques qui ont occasionné la mort de nombreux militaires nigériens. Celle qui a fait couler beaucoup de larmes c'est celle du 10 décembre qui a ciblé le poste militaire avancé de Nates, région de Tilaberi, où 71 soldats nigériens ont été tués et une trentaine portés disparus. Un bilan confirmé par les autorités nigériennes. Avant celle-là, une attaque avait ciblé les mêmes postes en juillet dernier. Là aussi, les bilans étaient lourds, 18 militaires nigériens et plusieurs autres blessés. Toujours dans la région de Tilaberi, la commune de Sanam a été la cible de choix pour les groupes armés, comme les témoignent l'embuscade d'un convoi militaire qui accompagnait les agents de la Commission électorale nationale indépendante CENI le 25 décembre, jour de Noël. Bilan 14 soldats ont été également tués. Dans la même commune, le 12 octobre dernier, cinq gendarmes du groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention Garci ont été assassinés par des présumés terroristes. La région de Difa a également enregistré de nombreux morts militaires. Le 31 octobre dernier, 12 militaires ont été tués par des présumés éléments de Boko Haram à Bilabirim, département de Ngingimi. En mars de la même année, une attaque avait ciblé le camp de la gendarmerie de Gaskirou avec une vingtaine de blessés. La région de Tawa a été aussi prise pour cible par les terroristes en 2019. C'est le cas de Agando dans le département de Tilia où trois militaires ont été tués en décembre dernier. La région de Dosso ne fait pas exception comme en témoigne l'attaque du poste avancé de la gendarmerie à Bagaji. La région de Maradi aussi n'est pas épargnée avec des affrontements entre les forces de défense et de sécurité et les groupes armés. C'est le cas de Madarumfa où en janvier 2019, cinq militaires nigériens ont été tués et cinq autres blessés dans un accrochage avec des bandits armés. Durant l'année 2019, les hommes armés ont attaqué la prison de Koutkalé et la paroisse de Dolbel dans la région de Tilaberi. À part les déplacements massifs des populations suite à ces attaques souvent meurtrières, il faut aussi les noter, les hommes armés non identifiés au guidon des motos se sont également pris aux humanitaires en enlevant plusieurs véhicules. ta réaction, ça fait peur Qu'est-ce abun ba lalle abun ba eh, comme je viens d'écouter le bilan lalle abun ana sammanin da eh, wannan harakan tsaron nan jihar diface da jihar tilaberi amma yanzu da na saurari wannan eh, reportage qui lalle la chose fait très peur. Ça fait très peur parce que le conflit est en train d'être de, de, plus en plus national tunda da difa tilaberi ne yau ana zancen maradi ana zancen doso ana zancen tawa to kaga abun kenan ya tashi daga gabas da yamma yana nan ga tahiya sakiyan sakiya kenan abun lalle dole sai mun tashi sai ça fait très peur et vraiment c'est le lieu de présenter nos condoléances euh, vraiment aux familles des victimes euh, puisse Allah fasse en sorte que vraiment ceux qui nous ont dévancés, les militaires, euh, ouais, comme on ouais. dit, qui sont tombés sur les champs d'honneur, Allah Bas, Hutawa, Allah ya sa aljanna ya zamanto lardiyo da damar. Amma amma. Sidi, in dawo gare ka. Sidi Muhammad ka ji wannan bilankin da aka yi. Gaskiya abu ne wanda ke mana wanda abu ne mai wanda vraiment ya taba mu kwarai abun ya zama to yanzu ta kasa kasa gaba ɗaya ya shawa da ana zancin kama ana zancin difa kwarai kuwa kuma ai zancin talabiri to yanzu ya koma ma maradi in kudi wani jihar maradi wani jihar doso eh, kamar nan kusan ya mai kuna gani don abun vraiment abu ne wanda ke nan ga ci muna tuwa kwarya wanda ke mu tsoro to ya zamanto uleke abun ya dan rage muna gani ma sai in ce ma kamar difin ma yanzu an rage eh, jin eh, tashi hankali kwarai da yake faruwa a tilaberi ko mhm. kuma anan tawa ko kuma anan nan eh, kamar tilaberi kuma kamar tiliya ko tasara ki mhm. son da la region da tawa donc ah, vraiment c'est quelque chose qui, nous préoccupe tous. Mhm. Ah, justement, Yanzou, on ne peut pas parler de la contribution des jeunes contre la lutte, dans la lutte contre l'extrémisme violent, sans effleurer au moins l'implication qu'il est sur le euh, climat et qui règne dans certaines euh, parties du Niger. Selon vous, est forcément lié kamar an da kulum shi talouchi da lemediya aiki ko ka su ma wai matasan akwai su cikin wannan kaka to kam kam in amsa ina so in akan reportage kin da na saurari cikin mm. bilan kin ya kamata a kara da cewa yau in kun dauki jihar Tilaberi yayi beaucoup de chefs traditionnels quand même pas dans la région une dizaine de chefs traditionnels wanda aka aka kashe suka rasa rayukansu yau sarakan gargajiya da yawa ba su iya ma kwana a jihar tilaberi akwai da wanda dole sai cikin yamai suke kwana ko cikin birane kenan la situation est très préoccupante ba wai eh, sojoji kadai ba ne ake kashewa kaga har da ma civil kaga yau aka ce eh, sarakan gargajiya a kauye dai su aka sani da bayan su ake bi a kaga il y a le mm. maire de Kablewa qui est actuellement détenu par les terroristes qui sont en train de, de, de réclamer des rançons. Har yau zuwa yau ba sake su ba. abun ya shahi kowa kar mutane su san su ce wai les inikema le FDS mm, lalle soja su ne suke rasa rayukansu sosai amma wannan 'yan ta'addan ba su mata ba kaga matan da ake huddawa ba kadan bane kaga sarakan gargajiya abun kenan yana nan yau ana zancen yan eh, kuna tune ba wancan har wani mahaifin dan majalisa aka hudo kenan suna nan suna ko ina ne suke buga kenan Allah ya kawo karshen wannan abun ba ba mata ba mace 31 aka kashe to ka kin gani abun kenan ba donc c'est vraiment euh, je suis tout à fait d'accord aujourd'hui les jeunes sont aussi vraiment des acteurs clés dans ce mouvement là parce que komi ake matasa an yi takardu da yawa da aka bincike da yawa da aka yi mm. yana nuna cewa lalle rishin aiki ne da rishin kansa mutum ya zamanto bai da abun yi da saye in ka tashi sai kana diba fuskan uwaye da rana in ka tashi da saye in ka kwana ka tashi kenan bai yiwuwa mutane su ci gaba da su zamna wanda ba su da abun hannunsu dole sai ka ba hannunka dala 20 donc la situation c'est normal que les jeunes aussi puissent être vraiment impliqués dans cette ronde et la majeure partie des gens qui perdent leur vie c'est aussi des jeunes mais c'est aussi des jeunes qui sont impliqués donc le vrai problème, c'est vraiment un problème de gouvernance sur lequel il faut beaucoup insister. On ne va jamais cesser de le dire qu'il faut absolument shugabanninmu sun saya fi sabilillah sun yau in ka lura shekara uku zuwa yanzu wannan nawa na fonction publique da aka yi dai concours qui ont été purement et simplement annulés parce que tout simplement wawansu sun yi sace-sace a ciki don kenan sanda aka dauka maimakon wanda suka yi sace-sace a buge su sai aka buge duka don irin wannan abubuwan duka yana kawo frustration cikin kasa kenan kai da yanzu a gare ka dole a buɗa ma waɗannan matasan opportunity dama na su samu su gyara rayuwarsu dole sai an bude musu opportunity in dai ba bude musu opportunity ba yau zuwa gobe ko banda gobe ina ji ba fatan mu bane amma wannan rishin tsaron ba zai saya ba hatta ya zamanto ana kadi ba ana zancen 60% cikin kashi 100 kashi 60 ko zuwa 70 duka na na al'umma a ce matasa ne kuma ya zama to ba su da abun yi to kenan abun dole ne za su zama 'yan danger pour la société kenan lalle shugabannin su da kansu cikin kun laura shugabannin in suna zan shugaban kasa ma musamman cikin message kin da yake à la nation il revient toujours sur le fait qu'il faut absolument absorber les jeunes il faut donner de l'emploi aux jeunes je pense que même dans le message de vœux du nouvel an mhm, mhm. ya dawo saman shi ya ce dole sai mun nemi aiki mun ba ma matashi da wannan donc kar ya zamanto abin sai da discours ana ta mm. kowane lokaci ya zamanto mutane su ga kas a kasa to sidi cng ku da wanda matasan da kuke representan su kai a ganinka wannan environment kin nasu ne klima kin nasu ne kawai ki ne pa favorable ko da basu da haka basu da kaza ko ko wai matasan nema cikin wasu zonikin sai a hankali <laughs> to kin san menene kamin in shiga gadan-gadan cikin eh, eh, tambayar da kika mini ko kuma zancen da ke yi mm. ina so in dawo eh, kamar yi souligner je voudrais souligner en fait la gravité de la situation aujourd'hui da abun da muke gani a wani zamfara wani kasa wani jihar zamfara ko kano ko wani eh, ban sani ba maiduguri yau yana horo a maradi yau yau zaman da muke yau da sahe an yi 11 wani matashi kamar 11 ne na terminal shi ma an ce sai an kawo ransom sai an ka kuɗi kin ga abun gashi nan da kwanakin baya an ɗauki wani chef na CSC cikin cikin eh, jihar Madarunfa don abun gashi nan sai kamare yake sai ci gaba da yake donc vraiment la situation est telle que on là où on, on s'attendait pas muna muna eh, muna muna tamma huta ta tashi a mai kera ta tashi a masaka donc vraiment abun yana ba mamaki inda har ah, maradi ja maradi da mun tabbin wani tashi hankali ya kawo donc vraiment abun sai a hankali zan ci abun yana preoccupant mu kwarai donc ya kamata dawo bis tambayi a yi implike matasa paske yau matasa su ne kamar adda énergie sous c'est eux qui ont l'énergie d'aller sur le terrain de, de combattre suma en uwan su matasa suma en uwan su waye su waye musu kai ko kuma su shiga cikin kamar system kin menene system yau in ka riba a cikin ƙasa da bor akwai abin da ake hodi CNES Conseil National de Sécurité yayin euh, ya ce système là akwai mm. kuma Conseil National de Sécurité shima donc dans le Conseil de Sécurité akwai le Conseil de Sécurité au niveau des régions au niveau des régions, au niveau des, des, communes. il y a ayi impliqué dans shugabannin matasa da tu cikin jihohi comment au niveau régional, au niveau communal au niveau départemental cikin gestion de sécurité de kanta guya domin ta duk komin da abin da ake ya kamata a keɓe matasa wani percentage ko wani tsari wanda ya kamata a ce nasu ne na musamman nasu ne na kansu ba to kun ji kamar anisi da ya ce ya kamata a ce matasa cikin duk rawar da ake takawa a ce su ma da fagen su da za a basu su ma su taka rawar su to yanzu zan ƙara tuna masu shuraren mu wannan shirye-shiryen namu suna burge ku kuna iya samun wannan shirye-shiryen namu kuna iya aiko mana tambayoyinku ka aiko mana ra'ayinku a bisa kan lambar ta WhatsApp 806854. Kun san wannan fara ban min ta ma shakatawa. On se retrouve juste après zaman tare wannan waka da nayi da ni da Feno da Ali cibili da Papa Yaro kai da wasu mawakan ma da fatar wannan waka da birge burge ku. Zaman aussi avec euh, nos jeunes activistes que nous avons invités, qui ont bien voulu répondre à nos questions, à nos préoccupations, notamment comment les jeunes peuvent contribuer à lutter contre l'extrémisme violent. yayin yanzu a yi matasa taimaka a samu kwanciyar hankali muna tare da sid mohamed sid mohamed na cng muna tare da mamman kakatu da shi kuma activist ne na g5 sahel kwanakin baya a wajen biyar. haka ne ko sun zo sun hito daga kankin gudumariya inda aka koya musu inda aka canza musu ra'ayi kuma aka musu aikin hannu amma da suka ne les ont pas bien accueillis comment ils n'ont pas été bien reçus to yanzu est-ce que ba iya cewa muke jeran irin wannan kakin muke percevoir kin wannan matasan yanzu sun tahi okay sun tahi yanzu sun yi nadama sun dawo est bai cikin ke nan bai cikin yaƙi bisa kan wannan ta'addancin da suke yi ko a ce neman kwanciyar hankali wannan matasa in sun zo an kore su an yi banza da su an yi watsi da su za su iya koma ba zai kare ba shi yasa nake cewa kun san mu tun da farkon wannan matsala muna jan hankalin gwamnati da cewa lalle a rike a rike pression militaire il faut donner les moyens aux forces de défense de sécurité pour faire face à ça mais au même moment ya kamata a bude hannu kar a rihe koha ka san ka rihe koha rihe babu wurin shiga kenan maimakon ana yakin su ya zamanto an bude koha a ce musu duk wanda yake da niyya kasa wani lokaci akwai wanda basu da abun hannu abu kadan dan alila wani zaka ga an ce maka ka zo za a baka mata mace suka ta akwai wanda zaka ji dan mashin <laughs> suka ta kenan wannan mutumin yau in gwamnati ya fara ba su abun hannu wallahi za su komo shi yasa da en 2016 quand le gouvernement avait lancé cette question de repenti nous on avait dit voilà enfin in autre voie yau ha in ka dauka kankin repanti na gudumariya kuma matasa wajen 250 da wani abu ne karin cikin 250 premier fast gashi nan wajen mutum 120 da wani abu biyar mm. aka hudo su yau an ta yi jihohi da yawa kwanaki ina can difa yau da sati guda akwai ma wanda suka je an yi a su na mgc eh, eh, na difa kasan bayan an abin da ban kenan gin zancen population parce que c'est des enfants aussi de la région namu duka ils se sont perdus ils ont pris les armes pour partir ils ont eux-mêmes déposé les armes pour ah. revenir, ce qui est une bonne chose. Et je pense qu'il faut préparer les populations aujourd'hui mhm. à accepter ces personnes. Et je pense que plus ou moins, ils sont acceptés dans la mesure où aujourd'hui, on n'a pas entendu la population faire une manifestation hmm. ou se hmm. soulever, faire une déclaration pour dire que ces gens-là, on ne va pas les accueillir. kar ya zamanto cikin nan kuma wawansu su koma su yi kenan lokacin na mutane za su ce a ah, dama gashi nan kun kawo muna mutane wanda sun doka bindiga yanzu kun kawo gashi nan wawansu sun tai a sa hannu yanzu bari in dawo gare ka sidi ku dai wannan matasan da wanda suka shiga boko haram da wanda ba su shiga boko haram kin ba da mu duka dai yan wajen ku ne to wa'annan matasan me zaka ce bisa kan tarban da ake musu ko bisa kan irin kulawar da ya kamata a musu tun ba a ce sun yi nadama sun dawo ba donc wannan matasa matasa ne wanda suka shiga wasu ni j'ai eu la chance de lire le euh, le le les, les, les livres qui a qui Dandano et euh, euh Sadiq Abba ont élaboré et c'est vraiment édifiant. Akwai wasu da suka shiga ciki kawai wani ne iske so da sahi abokin kanan iske ce kuma ne tashi mutai. Ils se sont embarqués comme ça, ils ont été embarqués comme ça beaucoup. Donc cikin su da yawa ba don suna da niyya ne ba don suna da ra'ayin boko haram ko sun san man menene addini ma ko kuma suna da wani tsautsauran ra'ayi a'a hmm. kawai haka ne hazar ne a wasu kuma wani yana ma zamne bakin gari yana shan taba kawai aka biyo aka ce ah, addini yan boko haram suka gani suka ce addini ya hana shata ba suka tai shi don hmm. kun ga mutanen da yawa matasa iri-iri wannan wanda aka tai da su wasu kuma wani kuma matar shi ce aka tai da ita bita bita sai to ga don abubuwa iri iri wanda wasu sun ta ciki ba don suna so bane ko kuma suna ra'ayin boko haram bane ko kuma suna ra'ayin ma addini wasu ba su addini ba suka ta suka ciki kuma na karanta cikin dokin liverkin wasu da suka ta ciki wasu har da hannu aka yanke mu can cikin tunda in suka suna can ciki hmm. wasu cikin ison danzini otrvi ison danzini vi et dans la vie là ils mènent ils peuvent faire des fautes des erreurs et on les coupe les mains don wasu wanda cikin refantikin akwai wanda ya ce shi an yanke mai hannu dan wani ya zo ya ɗauki mai ya ɗibi mai ya san cikin a lokacin mai gidan nasu ya ci musu ya tsare shi sai eh, wani ya ɗiba kaɗan aka yanke mai hannu kun abubuwan kaɗan ƙalilan wanda yake sa wasu suka suka dawo cikin ya kamata kamar yadda kakai ya hudi in suka dawo yan uwan mu ne kannan mu ne eh, wanda suka tafi farhazar ne kuma ma wanda suka tafi da ra'ayin suka dawo sun yi nadama sun roƙi gahar an musu ya kamata a ce a sa cikin community kuma justement yanzu sidi mm. yanzu ai wa'annan yan kakara ne muke zance a nan birni akwai wasu matasa ka gane bisa kan harkar liberté d'expression sai mm. ka gani mutum yana ganin albarkacin bakin shi mm. ko yanzu ne kuke nan ku kuna zancen sulhu kuna zancen wannan to akwai wasu matasa kamar ƙara hasa ne masu ke to yanzu ku da muka ba parole me za ku ce bisa kan irin wannan matasan da irin wutar da suke iya hasawa da kalamansu da suke yi bisa kan yanar gizo-gizo ko a rediyo ko a television kaka kan vous étouffez les gens quand il y a des manifestations mai mutane suna so su huto layi fili su ba da ra'ayinsu a game da tahiyan jagorancin kasa tunda kasa in ana jagora dole ne al'umma su ce fanni kaza ba mu yarda ba fanni kaza su ba da ra'ayin su ba kuna tuni en 2018 on a fait vraiment des mouvements dans ce pays et à un certain moment quand on dépose des déclarations de manifestation c'est de manière systématique a ake hana kwanakin baya 29 ga wannan December da ya wuce ya kamata a ce za mu yi march da 15 march a kasar Niger anan nan Tilaberi an hana anyamai an hana fitowa a tawa hana a maradi hanawa a doso hanawa aka yi kenan in kuna hana ma mutane su huto su to albarkacin bakin su shi yasa za su gani kenan ko in kun hana mu mu huto layi kenan yau muna da rezo sosai da television da radio mun samu dama abin da mu mu hadi rayin mu kenan muna da wani hanya daban dole ne za mu yi shi ina ji kenan nauyi yana rataye a wuyan gwamnati Vraiment, j'attire l'attention du gouvernement sur le fait. Aujourd'hui, les libertés d'expression, le rétrécissement de l'espace civique est vraiment conduit inévitablement les gens à se radicaliser également. Euh, euh, dan matasan ba sa samun su gayi suke so ba su samu su ba da ra'ayinsu bisa kan abin da ke faruwa shi yasa suke gani abin da suka garama kuma cikin wannan abin da suke garama da suke gai ki ne fasan consequence parce que wata wuta ce ma suke hasawa to kisan yau in kika in kike buhu mutum ki rohe min kai in ya hito neman kanshi zai yi don abin da abin da ya hito cikin bakin shi kike kaso ba kike kike rohe min kai kika hana min hodi a ra'ayin shi bai kamata a cikin ta a ce magana bai kamata ba amma kuma n'autorise pas à ce que les jeunes n'importe quoi sur les mais il y a une conséquence il y a une cause qui est celle de. Ah, parlons, des conséquences. Euh, oui, en fait, la cause d'abord. Dis-nous, les conséquences. Les c'est que les gens vont dire tout ce qu'ils qui va leur traverser parce qu'ils sont frustrés, parce qu'ils sont outrés, parce qu'ils sont réprimés. La conséquence, c'est que les gens vont dire n'importe quoi, ils vont attiser le feu et les médias vont diffuser. En fait, vont diffuser et beaucoup de gens vont, vont machiner, euh, vont prendre ça comme serait. Argent comptant. N'est-ce pas Argent comptant, ils vont l'utiliser, n'est-ce pas Oui. Tant, quand je commence à décider, je mata matasan a da zo ya tai suna suka ga dama a bisa kan Je rappelle aux auditeurs qui nous suivent grâce à nos radios partenaires qu'ils peuvent réagir et envoyer leurs questions sur notre fil WhatsApp 80 06 88 54. On va faire un autre tour en musique, direction le Sénégal avec Alksari de Mabou. And yalla boole dox si yoonu ngëm laa du sëy bi doore bul bàyyi sa nawle gën li may yëg sama xol neex na loolu

Vienna. ñaar ñu yàlla boole dox si yoonu ngam la bu say bi Retour à la Fada où nous sommes avec nos jeunes ici, on parle d'un sujet plus ou moins délicat. Comment les jeunes peuvent contribuer à lutter contre l'extrémisme violent et taimako ne mata suke eh, kawowa cikin neman kwanciyar hankali a cikin kasar mu to yanzu zan mu ga tambayar mu ta karshe ita ce yakin wannan da ta'addanci ko ku kwanciyar hankali ça passe aussi par une bonne perception des mesures de sécurité surtout cikin zone de conflit kuma da haɗin kan da matasa ya kamata su ba ma 'yan sanda su ba ma sojawa ko su ba ma ma'inkantarsu na garuruwansu En masse, ce n'est pas toujours évident. Des mesures que les jeunes euh, jugent parfois contraignantes. Pourtant, ça passe aussi, non Ça passe par ça aussi. Mhm. Aujourd'hui, toutes les mesures que le gouvernement est en train de prendre pour faire face à cette question de sécurité, là, les ana iya cewa duka a cikin tsalon tahiyar neman euh, a zamna lahiya ne amma ya zamanto gwamnati yana abin da ake ce ma les le leçon wannan yanzu a jihar tilaberi entier sur décision sur instruction du conseil de sécurité entier Nangaba de gaba les motos ne circulent plus sur en tout cas sur l'essentiel des, des, des, des, départements de la région, à l'exception de Kolo, Filengue et je crois Baléa. Hmm. Donc, il y a une commune duka an de sahe ko da dare da wayansu lokacin da dare kadai ne ake cewa karhe karhe shidda na marece moto ba su taya yanzu kun zo ku shakaran naga Atera, mutane sun huto sun ce ba ba naga wala mutane sun ce sun huto ba tunda yasa on devrait tirer les leçons on a instauré cette mesure à difa hein. actuellement au moment où on parle sur toute l'étendue du territoire de la région de Difa, les motos ne circulent pas à deux roues. Il a fallu deux ans. La, première attaque, rappelez-vous, de, la région de Difa, c'était le 6 février 2015 qu'il y a eu l'attaque. Et automatiquement, il y a eu juste un communiqué comme ça. Nous, on était à Difa pour suivre ces questions. À l'époque, on avait cherché à savoir est-ce que l'arrêté en bonne et due forme a été pour interdire, pris pour interdire, par exemple, cette question. À l'époque, on n'a pas trouvé. Il a fallu plusieurs mois. Deux ans après, c'était en 2017 que le le gouvernement est revenu pour dire non, en lieu et place, par exemple, de, de, de motos à deux roues, il faut amener les tricycles, les motos à trois roues. Hmm. Donc, je pense qu'on devrait tirer les leçons pour dire que même dans la région de Tilaberi, parce qu'aujourd'hui, les enseignants, comment ils peuvent aller sur leur lieu de travail Aujourd'hui, certaines zones, c'est même sur des motos qu'on fait des évacuations d'urgence d'un village à, une commune urbaine et autres. Donc, on devrait vraiment tirer les leçons des mhm, conséquences mhm. que une telle mesure a produit dans la région de Difa pour éviter de retomber sur les mêmes euh, travers au niveau de la région de Tilaberi. Siri, to yanzu in kai ganin ka ya ne a ce matasan wannan sun sun ba ma ko sun ba ma soshawa haɗin kai cikin harkar mezur da security duka abubuwan da ya kamata a ce an wasa an daina ya ne ya kamata a yi wai abin ya je daidai. Kamar mine ne abin da ya kamata mutan su gane? Gwamnati masu mulki ya kamata su gane da wai mezirkin mutanen harko wanda ya kamata a ce an ba su shawara an su an ɗauki ra'ayinsu dawo wanda ke vivre wanda ke qui sont dans les tiroirs cest dire pour prendre des mesures il faut consulter ceux qui sont en train de premiers acteurs parce qu'aujourd'hui regarde dans la région de Telaberi et même dans la région de Tao moi je suis du département de Tilia c'est un département en état d'urgence on a fermé systématiquement les marchés qui sont de la zone frontalière ou qui sont même à quelques kilomètres de, du chef-lieu de la, de, la, commune. Donc, du coup, la population de là-bas est tout à fait. Et c'est une. Il n'y a aucun acte qui a été pris. Moi, j'étais à Tilia il y a deux, deux, trois mois. Il y a aucun acte. On a posé la question au préfet, on a posé la question au maire. Si on peut avoir un arrêté pris en hors dans de telles situations, c'est que la loi est très claire. Vous ne pouvez pas, comme ça, vous lever à travers la radio ou la télé, annoncer des mesures. Il faut absolument qu'il y ait un arrêté daté, numéroté en bonne et due forme. Regarde, euh, on parle des motos. Avant les motos, les marchés où nos parents venaient se ravitailler en, en, vivre, ils font 100 km alors qu'avant, il, y avait des marchés à côté, il ils viennent, ils et le marché est là. L'économie continue. Mais aujourd'hui, les commerçants sont étouffés, les éleveurs sont étouffés. Les... On est étouffé par leur Sidi. Donc, merci à Sidi, merci à Kaka. On va accueillir Olivier maintenant qui nous vient avec la chronique, je crois, sur un ton moins, moins triste, c'est ça moins triste et moins sécuritaire aussi. <laughs> moins sécuritaire. <laughs> Bah, d'abord, merci aux invités pour leur intervention et tout. J'espère que nos, euh, nos auditeurs se sont bien régalés et ils ont pris bonne leçon. D'abord, euh, première chronique de l'année. Donc, euh, c'est pour souhaiter d'aveux, mais précisément à ces gens-là qu'on écoute souvent sur Tous à la Fada sans les voir. Ces gens-là, c'est qui C'est les artistes. Je me suis posé une question en cette début d'année comment l'artiste, précisément les artistes chanteurs, peuvent vivre de leur art. Mhm. Sur ce, dans la chronique d'aujourd'hui, on va présenter des En tout cas, sont dans la fada. Ouais. Ces gens, on les écoute dans Tous à la fada via leur œuvre, c'est-à-dire via leurs chansons. Eh bien, aux artistes, toute l'équipe de Tous à la fada vous souhaite plein de succès. Et plein d'argent aussi. Plein d'argent. <laughs> Et parlant argent, pour un artiste, le vœu qu'on puisse euh, le souhaiter, c'est de vivre son art et aussi vivre de son art. Au Niger, comment l'artiste peut vivre de son art Réponse de quelques artistes que j'ai rencontrés. D'abord, le slammer euh, Altesse nous répond. Il faut que l'artiste prenne son art d'abord au sérieux, c'est la première chose. Parce qu'une fois que les artistes prennent leur art au sérieux, ils vont bien sûr dans un processus bien sûr de formation et de professionnalisation. Une fois qu'on atteint bien sûr le top de la professionnalisation, tout professionnel a envie bien sûr d'industrialiser ce qu'il fait. Quel doit être le rôle du public dans tout cela moi, je pense que c'est à nous d'abord de donner au public du goût de nous suivre et du goût d'aimer ce qu'on fait. Et une fois que le public s'accroche à ce qu'on fait, le public ne pourra qu'acheter. Les fans, c'est eux qui font l'artiste. Un artiste sans, fans, fan, euh, il c'est pas un artiste. Donc c'est vraiment euh, l'artiste vit de son art grâce euh, aux fans. Alors, comme on le dit sur les réseaux sociaux ces derniers temps, soutenons-nous vivants. Et c'est un consommant local que l'artiste nigérien. <laughs> c'est pas après. Ouais. <laughs> c'est pas à la mort qu'on va se soutenir quand même. Et c'est un consommant local que l'artiste nigérien pourrait vivre de son art comme son voisin du Nigeria. D'ici là, rendez-vous à la MJC Jado tout à l'heure pour le concert de Hyman. Et merci à ses forces de sécurité grâce auxquelles il y a de la sécurité, de la sûreté à Niamey pour nos spectacles. Et grâce à eux, on est là, tranquille, nous chantons, nous dansons. À ces hommes, merci. Merci à eux. Et merci à toi aussi, Olivier, pour cette fada. C'était riche en couleurs. Merci beaucoup, Ravi. <laughs> Ensuite, Hayman, euh, qui sera en concert ce soir même à Djado Sekou, nous donne son avis. Donc c'est la fin de tout ça la fada. Nous remercions nos invités qui étaient là. Maman Kaka, nous étions avec Sidi Mohamed, Kama Anasuka Gayi, Wana Matasan Sunday. Abbasu Filinda, Zasu Ayansu, Kuma Abbasu Dama, Samu

zan ƙara tuna ma masu shuraren mu da suna iya aiko mana ra'ayinsu a bisa kan lambar mu ta WhatsApp 80 shida 88 54